النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه باب لكي بيان cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ma Abi Talib ce zai ceci Abi Talib kowa ya san Abu Talib yanda ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ya so shi ya rike shi da gaskiya da amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya baffa. ka faɗi la ilaha illallah kalma da zan kafa maka hujja wajen Allah sai miyagun abokai suka zo suka hana shi ba to saboda haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai cece shi sai a sauƙaƙa mishi azaba ba zai ji azaba mai yawa ba قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب an karbo daga sayyiduna abbas dan abdul muttalib annahu qala annahu qala shi yace ya rasulullahi sallallahu wa sallama hal nafa'ta ba talib bi sayyidina abbas dan abdul ya ce, ya rasulullahi shin ka amfani abi talibin da wani abu fa innahu kana yahutuka wa saboda shi ya kasance yahutuka ai ka wa yahfazuka wa yahutuka bi ri'ayati yana ki yana kare ka wa yaghdhabu laka yana fushi in an bata maka duk yadda ake son aya su ya so ka haka kala sai manzo Allah ce na'am eh zan amfane shi da wani abu wa fi dahdahin min nari za a same shi cikin ad-dahdah huwa al-ma'u al-khafif wai za a same shi a cikin wutan jahannama ba a saka shi cikin karkashin wuta ba za a zo da shi sama sama wutan na rike zuwa kafarsa zuwa abin nan ido sahunsa amma daga nan wutan na tafasa kwakwalwarsa ولولا أن من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي با دمو با دا الفرمن دا الله يبا مكتي تشبا لكان في الدرك الأسفل من النار لا يازم سكين درك الأسفل من النار صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت عباس يقول قلت يا رسول الله نسي يا من الله صلى الله عليه وسلم inna aba talibin lallai abu talib kana ka wa yansuruka ya kasance yana kiyaye ka kuma yana taimakon ka yana kare ka yana tsayawa tare da kai duk wanda ya bata ma a koriyar maka sai abu talib ya bata da shi ba zai taba yadda a taba ka ba sanadiyyar kama aka yanki da su aka ba a ci da su ba a sai da sayarwa ba a huta da su sanadiyyar ya kare ka sai ce fa hal na abu talib wannan abin da ya maka na kare ka da taimakon ka da duk abin da ya maka ya amfane shi zai fa'idantu da wannan abin Kala na'am shi manzo Allah ce eh wannan abin zai amfane shi to ita ina ta wace fuska zai amfane shi kala wajadtu fi ghamaratin minan nar manzo Allah ce na same shi a cikin tsakiyar wuta fa akhrajtuhu ila bahdah sai na fitar da shi zuwa sama sama wuta da idan idon sawun sautan ke tsaye bai kai ma gwiwa ba balle shi bi balle wuya a'a da idan idon sawun sa قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك ابن نمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال اخبرني العباس بن عبد المطلب وحول السند قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث ابي اوان قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب daga Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana akayi maganar maganan babban Abu Talib fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyamah ai ceto na zai masa amfani ranar tashin al-qiyama fa yuj'alu fi dhahzahin na. sai a ciro shi a saka shi sama saman wuta daidan idon sahunsa ya bluka a baiki wutan na kai daidan idon sahunsa ya limin hudimaku amma yana tafasa kwakwalwarsa saboda tsananin zafi a azanin lahomin kusuri wannan hadisin abin da ke kawai mana ka ce kana son manzon Allah kana tsoron manzon Allah kana ƙarya ne kana gaskiya ne abinda ake so ka bi shi duk son da kake manzon Allah da sa ba kai ɗaya bisa dubu na Abu Talib amma da ya saba ma hanyarsa ga abinda manzon Allah ya faɗa to wa'annan maganganu sai suna yi ma malamai nauyi haka su sai malamai suka bi suna bincike suna son su kare wannan magana sai suka ce lokacin da manzo Allah ke cewa ya amme ya baffa ka ce la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda Allah wasu ka ce wai karshe dab da ya mutu an ji ya faɗi kalmar <laughs> suka ce an ji ya faɗi kalmar wayansu har littafi aka yi fi najati abu asnal akida au asnal masalib fi fi najati abi talib suka ce da da mahaifin manzo dan sallallahu alaihi wasallam iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abu talibin malamai suna jin nauyin fadar wannan magana to abinda ake yi cikin irin waɗannan abubuwa ba za ka saba manzon Allah ba ba za ka tsallake abinda manzon Allah ya faɗa ba ba za ka rage ba abinda manzon Allah ya faɗa sai ka faɗa sa'annan harshe kuma ya lizinci ladabi kada ya sawaita. kada ya faɗi kaza yana kaza yana faɗa kaza a'a manzon Allah yake kaza yake kaza shi kenan ya aka ce manzon Allah yake kaza ko menene kuma an waye gari ranar lafiya ai abu ne ko insha Allah saboda ba magana ce mai daɗi ba abin da ake jin daɗin faɗa ba duk abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ba da manzon Allah rai manzon Allah ya bakin ciki kamar wannan lokacin da yake babban sai fa kalma din yake faɗa manzo Allah yake ba daɗi yake zan roƙan maka Allah zan roƙan maka gafara eh. babu ahwani ahlin nari azaban babin da yazo na bayanin wanda ɗan wuta mafi karancin azaba cikin ɗan wuta yaya yaya gwargwadon azaba su take Allah ya kiyaye mu da azaba ko mun kankanta da قال حدثنا أبو بكر بن أبي أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال inna adna ahlin nar mafi karancin yan wuta azaba daraja ko to yan wuta kuma azaba yanta'ilu bina alaini za a yi masa takalma guda biyu min nari na wuta yaghli maguhu min hararatin alayhi saboda tsananin zafin takalma guda biyu sai kwakwalwarsa ta ɗauka fasa tana fasa tana shan azaba Allah ya kiyaye قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب يتي أبو طالب شيني ما في قرنتي أو تادبا كده عذابا وهو منتقل بنا علينا زعي مسا كلمة غدا بيونا وتا يغلي منهما دماغه ينا كفف تاكلمة سنة كفف فقر قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت نعمان بن ابن بشير يخطب وهو يقول yace na ji Nu'man dan Bashir yana kutuba yana fadar cewa samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fadar cewa inna ahwana ahli an-nar azaban yawm al-qiyamah la rajulun tuda fi ahmasi qadamai yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa mafi karancin yan wuta azaba ranar tashin alkiyama la rajulun wani mutum ne tuda fi ahmasi qadamaihi jamaratani za a aje garwashi guda biyu a karkashin kafar sauran gwarfan kafarsa yagli minhuma dimaguhu in ka aje kafarka haka dan ramin da kake gani dan fajuwa inda ba ya taba kaza yake ce madan zarfai ko yace a nan za a saka masa garwashe guda biyu suna kuna kafasa har kwakwalwarsa na tafasa Allah ya kiyaye قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار yake mafi karancin yan wuta azaba shine wanda yake da takalma guda biyu da hancin takalmi guda biyu ya gli min huma dimagu daga zafin takalmi sai kukulo ta tafasa tana kuna kama ya kulil marjalu kaman yadda tukunya ke tafasa akan wuta in an dora ta ji wuta ma yara anna ahadan ashadda min azaba saboda tsananin bala'in azaba shi yana ganin ma duk cikin wannan wuta ba wanda ya kai azaba daga nan kuma shine mafi karancin shan azaba wa innahu la ahwanuhum azaba yace shine kuma wanda ya mafi karancin dan wuta shan azaba duk wannan azaban wuta da ake faɗa cewa ba wai tatsuniya ba ba tatsuniya ba ba a'a magana ce ta gaskiya tunda kana ganin dan adam ya dan adam ko hatsarin mota ko jirgi ko jirgin sama ko tashin hankali ko jirgin kasa kaga dan adam ya kone ya babbaki ya zama gawai a duniya kenan ina ga lafiya to sai ta yi wannan da Allah ya jarrabe shi da wannan sai ta yi musulmi ne mumini ne karshen azabin da Allah ya zai masa kenan ya jarrabe shi sai zo ranar lahira Allah ya bai shahada hasara me yi bai hasara ba to amma har ya zama na azaban da za a sha a cikin wuta to Allah ya kiyaye yasa kowa ya kiyaye shi aka ce ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun zinabun shidadun la ya'tuna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna aka ce ku anfusakum ku kare kawunan wa ahlikum da iyalakum ku kare su daga barin me na wata irin wuta mai azaba Allah kiyaye makamashin wannan wutar ba gawayi bane ba ita madaci bane ba da darbejiya bane a'a wa qudu hannasu wal hijara mutane da duwatsu su ne makamashin wannan wutar yaya wannan yanayin zai kasance ke in aka yi tsananin zafi ka je kusa da dutse gurin dutse yadda za ka tururin zafi na to ina ga dutsen kansu shine makamashi da ɗan adam Allah ya kiyaye babu dalili ala anna man mata ala al-kufri la yanfa'uhu amal amal babin dalili babu da ke bayyana dalilin cewa duk wanda ya mutu akan kafirci duk wani aikin kirki na alkhairi da yayi ba zai maka amfani ba ranar lafiya in Allah ga dama ya saka masa a duniya ya bashi lafiya ya bashi mulki ya bashi kuɗi ya bashi iyakacin sa kenan amma in an je ranar lafiya duk aikin da ya na alheri tun da bai karbi kalma ba bai musulunci ba bai yadda da tashin alkiyama ba ba zai taba samun rahama ba ko da kusan kusan jinkiya shi Allah ya kiyaye قال حدثني قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت أن كربورة أنا عائشة الله يكرمك إذا قلت يا رسول الله نجي يا من الله صلى الله عليه وسلم ibnu jud'an wani mutum ne mai karamci mai aikin alkhairi a cikin jahiliya sunan shi ibnu jud'an yana cikin kabilar su nana aisha nana aisha ce ya manzo Allah Ibnu jud'an wanda ake cewa ibn jud'an kana fil jahiliyyati yasilu rahma ya kasance a lokacin jahiliya yana sadar da zumunci wa yut'imul miskina yana ciyar da miskinai wa hal zalika nafi'uhu wannan ayyuka ne na alkhairi za su yi masa amfani ranar tashin alkiyama a lokacin jahiliya kenan ba shi ga musulunci ba yana sadar da zumunci sadar da zumunci shine ka kyautata ma iyayenka ka kyautata ma gwaggwanninka babbanninka kawunninka ɗan uwanka duk wanda zumunci ya hada su, in kana a halin alheri ka kyautata masa ka taimaka masa mun gane ko sa'annan kuma ciyarwa kowa ya san muhimmancin ciyarwa yanzu halin da ake ciki shayarwa da ciyarwa mun gane ku lokacin da mutum ya waye gari ba shi da abinci ba shi da dukiya ba shi da hali ga iyalai gabansa ga menene sai ka zo ka ba shi abinci ka kawo masa ka taimaka masa yadda mutane ke yi yanzu imanin mutane ya tawaya ba za a iya yin haka ba to amma wanda ake iya yin din shi ma Allah ya sa albarka a ci a ci gaba da yi ba a so a daina yi ne saboda Allah madauki sarki ya kaddara arzikin wani rabon wani a hannunka in ka kiya kake bayarwa a lokacin lokacin da mutane ke cikin nutsuwa a cikin addini a ƙasar madina aka san mutum mace mijinta ya rasu ko mutum datti ya tsufa yanzu ba shi da hali da yana kokari da shi ake sallah ake komai don harakoki na addini da shi ake yanzu ya tsufa ba jari ko mace ce an san mijinta mutanen kirki ne mijinta ya rasu ga yara ga ƴaƴa ga menene to sai da almuru lokacin duhu makocinta watakila makocinta ne da ke kusa da kusa kada ya kawo kyauta ya ba su su rinka jin ai yana da gori yana da fifiko a kan saboda baya kan su san cewa shi ya ba su da almuru sai a bude kofa a tura buhun gishiri ko buhun shinkafa buhun masara buhun abin nan abinci da kuɗi a ce fi wani bawan Allah ne min fa'il alkhair wani bawan Allah ne baya saboda Allah yana tuwa sai ja kofa a rufe a fito a rasa inda ya shiga to kaga sai ka ga an je wannan aka yi tsakani da Allah saboda ko wanda ka bashi abin da gobin ya zanka sai ga ya ji nauyi ba haka bane to wannan wai baya son ma sai wata kila makoci ne gida da gida ko ɗaki da gida da gida ko ko a unguwa to ba ka san wanda ya ba shi abin da ake bukata kenan yin alkhairi din nan in ba shi aka ba Allah madaukakin sarki cewa yayi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ابن جرآن yana kafir yana cin jahiliya maguzanci yake wannan alkhairi ina ga kai musulmi da addininka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaita ma yace kai aikin alkhairi balle wannan hali da ake ciki na tsananin zafi ba wutan lantarki ba ruwan sha mai dan kasuwa ya ce a je a sau kowa zai cire kudi ya je sai tankin man fetur a je a sauwa ana sayarwa gashi ana cikin tsanani har yanzu ban da shewa ne da ba wanda ya kira kudi a je a sau tanki a cika ruwa ana zuwa ana zuba mu mutane alhali kuwa rayuwar duniya ba haka ke tafiyar da ita ba a kasan madina na taba zama wata unguwa a ciki unguwan ba famfo ba ruwa amma abin da zaka yi shine ka kawo biro ko ka kawo tanki ka aje kofar gidanka kullum kowane sati so biyu ko so uku mota za ta zo tanki ka cika muku duk unguwa ruwa ba ruwan ba ruwan ku ce kun gode ko ba gode ba hukuma ta sa sai ga mutum ya sayi motar miliyoyi ya ce aikin da yake so wannan mota ta yi ta ɗebe ruwan zamzam a makka ta kai har madina ta tsaya bakin kofar masallacin annabi tana tuwa da la'asar cikin azumi ne ko ba ta zai kaɗe ba yadda kake so a cikin maka je gida ka sha yana son Allah ya ba su lada wannan mutumin da yake haka in yi sallan azhar so ɗai sai kai sallan azhar so nawa sa'an nan ya yi dukiyar ke to shi yasa ake kwadaita ma masu hali wanda Allah ya hore musu dan adam yana cikin wahala yanzu ga tsananin zafi ga daukewar wuta wannan ba ku da maganin sa da za ku yi sannan ga dau babu ruwa da za dan adam zai alwala zai wanka zai sha zai wanki daga matasa sun zo san sallah daga mutum yana yana yana jikin shi na bai samu ruwa ya sha ba zai wanka ya wanki kafarsa sa'annan kuma za shiga gana da Allah wadda sarki waɗannan bayan Allah ne gani ɗan uwanka ne in ka sai ruwa ka kai musu kyauta za su yi alwala ne su yi wanka su je su salatin annabi bai karasa yasa ana jan hankalin masu hali waɗanda Allah ya hore musu a rinka taimakawa tsakani da Allah saboda Allah to sai na Aisha ta ce Ibn Jud'an ya kasance a lokacin maguzanci yana sadar da zumunci yana ciyar da miskinai fa hal zalika uhu. abubuwan da ya a lokacin maguzanci, a lokacin jahiliya za su yi masa amfani qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yanfa'uhu ba zai taba fa'idantuwa da wannan maranin tashi alkiyama saboda me sai manzo Allah ce innahu lam yaqul yawman yace ai tun da yake bai taba fadar da hannu yace rabbi ghfirli khati'ati yawmal din hmm. wai bai taba cewa rabbi ghfirli khati'ati yawmal din kinaya ke ma'anar wannan magana bai taba yin imani da ranar lahira to rashin imani da ranar lahira yana cikin abin da ke sukan imani to shi yasa tun da bai yadda da ranar lahira ba in aka waye gari aka ji ranar lahira ba shi da rabo mun gane ko yanzu misali halin da ake ciki malami na zaune ko sarki ko gwamna ko wanda zai ce wani aiki zan yi sai ka ce kai mutane umra sai ka ce kai mutane haji sai ka ce musu ne abu a taimaka su samu ruwa a taimaka su samu wutar lantarki mutane na cikin birni a takure cikin dare ka ga ƴaƴa cikin asfakar da ga ƴaƴa na na ihu suna ta kuwa saboda tsananin zafi ba yadda za a yi ba iska ba yadda za a yi sai a taimaka tsakani da Allah a gyara wutar nefa sa'annan a taimaka tsakani da Allah a gyara ruwa dan adam ya sha ya tsara ya mu'mina ne musulmai ne 'yan uwanku dan Allah masu mulki musulmai ne 'yan uwanku duk abin da kuka yi tsakani da Allah za su samu lada duk da cewa kuna mulki amma in aka aka fit aka dauke kai talakawa na shan wahala Allah madauki sarki yana sakayya dan Allah ya nuna mana wannan mummunan sakayya babu muwalatil mu'minina wa muqata'ati ghairihim wal bara'ati minhum ne mutum manzon Allah ne ke faɗa da kanshi yake ma imala yake babin da ke bayani muwalatul mu'minina kaso dan uwanka musulmi kaso dan uwanka mu'minai wa muqata'ati ghairihi duk wanda yake ba dan wanka mumini bane kada ka so shi har daga baka har zuci wal bara'ati minhum ka barranta ka nuna ba ka ba shi ba shi ba yanzu kenan ko to shi ba duk kuma ba haka da haka ne ko yanzu ma haka ne ko to ba duk kuma ba haka hukunci ne tun da ma hukunci ga abin da ake neman ka da shi kenan yanzu abin da ake neman ka da shi kenan baɗi kuma abin da ake neman ka da shi kenan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to malin dai abin da ya faɗa kenan muwalatul mu'minina mu'minai su so uwan su so juna saboda banda imani banda mu'mini ba wanda zai jagoranci duniyar nan a zauna lafiya saboda shi ne ke da addinin da ke kwaban shi kada kai kaza yi kaza kar kai kaza annabin da ya zo da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare cewa Allah ya yabe shi ce wa innaka la'ala khuluqin azim da mas'ala ta tashi tsakanin musulmi da kafiri aka so a cuci kafiri sai Allah ya saukar da ayoyi guda tara yana kwaban manzon Allah inna anzalna ilayka alkitaba litahkuma bainan nasi bima araka to wallahi tallahi har duniya ta gama tashi in ba hukunci ba a raka Allah kai ba za ta taba zama lafiya ba har abada har abada duk wanda ya taba tsammanin cewa jagoranci duniya zai shiga hannun arna ba sa aiki da su arnan babban illa su ne ba sa aiki da addinin annabi Isa din ba sa aiki da jar'an musulunci suna aiki ne da son zuciya abinda shekaru yake yake musu imla'i a shi kuma Allah wadda zarge ce ara aita man ittakhadha ilaha hawa wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala wa zuwa ila akhir al-aya duk sa'an da za a yi jagoranci akan kafirci akan sun zuciya wallahi tallahi wa'annan azabi da muke gani sai an yi sama da haka a'adana Allah min zalik Allah ya kawo mana ceto Allah ya kawo mana agaji ya Allah wadda sarki wannan hali da ake ciki cikin tsanani da kunci da zafi da rashin wadatuwar ruwa da abinci da rashin wadatuwar wutar lantarki Allah Allah ka yaye mana Allah ka canza mana halayen mu Allah ka kawo mana jagorancin da masu mutunci za su samu daukaka azzalimai kun samu kaskanta kaskanci Allahumma abrim li hadhihi al-ummati amra rushdi wa halu bihi ahlu masiyatik wa yu'azzu bihi ahlu ta'atika ya Allah wadda sarki muna roƙonka dan geman zakin ka wannan hali da ake ya Allah kar a maimaita mana Allah ka yaye mana a tausaya mana amin قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أمر بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر yace na ji manzon Allah na faɗa da babban murya fili ba a ɓoye ba ma'ana ka ce ya faɗa da babban murya a cikin loudspeaker a je a faɗa gidan radio kaza a je a faɗa gidan talabijin kaza duk duniya kowa ya ji ya kulu ya ce ala ku shaurara inna ala abi yani fulana ai iyalan wane laisu li bi a ba masoya na bane ba majibitar al'amari na bane saboda ba musulmai bane wa inna ma waliyallahu manzo Allah ya ce masoyana masoyina shine Allah wa salihul mu'minina da mu'minai na kwarai قوله إنما ولي الله صالح المؤمنين ومعناه يتي معنى وانا مغانا إنما ولي من كان صالحا wanda yake masoyina wanda nake ƙaunarsa yana kaunata shine mutumin kirki wa in ba'u ba'uda nasabuhu minni ko da babu dangantaka tsakanin mu da shi manzo Allah ce salmanu minna ahlal bayt ma'ana in ka ga mutumin kirki ko da ba dangin ka bane ko ba siyasa ku ɗaya ba ko ba jihar ku ɗaya ba ko ba waje ɗaya ku in dai mutumin kirki ne mumini ne aka ce ka bar siyasa ku ka bar kungiyar ku ka bar ka saka masa ku ka zabe shi ka so shi ya soka abinda ake nufi in kuma mutum ba mutumin kirki bane ko danginka ne uwa uba ɗaya uba ɗaya in kafiri ne in arne ne ko danginka ne uwa ɗaya uba ɗaya aka ce ka barranta ka nuna masa annabi ibrahim ya barranta ga iyayensa balle kai wa in ba da nasabuhu minni wa laysa wali man kana ghayra salihin ai ba masoyi na bane ba na kaunarsa baya kaunana wanda ba mutumin kirki ba wa in kana nasabuhu qariban ko da a ce dangantaka tsakanina da shi akwai kusanci tsakanina da shi in ba haka ba bilalul habashi mutum ne bakin bawa ya fito daga habasha ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi mai kiran sallah manzo Allah ya ce na shiga aljanna na gan na ji motsin takalmin ya aka yi manzo Allah ya ce sai da mure ce sayyiduna a ataka sayyidana sannan kuma ga Abu Lahab Allah ya saukar da ayati tabbat da Abi Lahab wa tab Abu Jahl Abu Lahab da Bilal suwa suka fi kusanci da manzon Allah dangantaka da Abu Jahl da Abu Lahab da sayyidina bilali wusuwa wa ya fi kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi dangantaka Abu Jahal da Abu Lahab amma kaga manzon Allah ya karanta aya yake tabbati da aka nasoshi guda biyu na ci ɗaya ce سيدنا أعتق سيدنا شو غبم يا أنت شو غبم نسي كمزو تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحتب في جيدها حبل من مسدس banda addinin musulunci ina aka taba samun adalci haka wanda yake dangantaka da manzo Allah na jini aka ce tabbace da abin habin dan wuta ne abu jahalin kaza abu sa'an nan wanda yake daga kasan ba daga Kaza abisi ne to daga kasan habashi ya to shine bilal ya zama mai kira sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mu wanda sayyidina umar duk da cewa kowa ya sai na umar lokacin jahiliya baka isa ka nuna masa sai tarfi ba duk abin da ji da kai kowa na amma yake sayyiduna a saka sayyidina banda addinin musulunci ina za a samu musawaci ina za a samu adalci irin na addinin musulunci har abada ba za a samu ba قال القاضي إياد رضي الله عنه قيل إن المثني عنه ها هنا هو الحكم بن أبي العاص والله أعلم وأما قوله جهارا فمعناه علانية لم يخفه لم يخفه بل باح به وأظهره وأشاءه ففيه يتي أكون حديثي أقوي حقوق التبرع من المخالفين الأبرن تغبر ما صابا ما غسكيا ما سين يزمر متن ما متن كيركي بني أنا صابا ما غسكيا أكتي غبرن تغبر شي إنا غوان دي كافرين أرني بار وش دكاي وموالاة الصالحين والإعلان بذلك كبين حتى الثاني ما لم يحفظ فتنة عليه sai dai in kana tsoron fitina za ta samu a gare ka kuna siyasa daya in ya san baka zabe shi ba zai baka minista ba sai ka cewa ai za ku yi kamfe ai za a yi komai da komai a tafi haka amma tsakaninka da Allah lokacin da ka je za ka saka ƙuri'an nan in ka kuskura ka saka mishi wallahi sai Allah ya ma hisabi eh. ai bai san ya sani ya gani ne bai gani ba shi shikenan a je a gama kuma a zo a nada kan minista a dora ka kaza kaza kaza kai tsakaninka da Allah ka gyara kuma tsakaninka da arne ka gyara to laifin mai hasara mai kai kai hasara ne amma ka sasa tsakaninka da kafiri ka ba tsakaninka da Allah mulkin da za a baka ma kujeran da za a dora ka wallahi ba za ka ji daɗi ba kullum sai Allah ya sa kai ta kuskure kai ta kuskure har ka gama rayuwar Allah ba zai ma muwafaka ba Allah ya kiyaye to mahallin shahidi cikin hadisi ya mm, abinda mala ya fada babu muwalatil mu'minina wa muqata'ati ghairihim wal bara'ati minhum nassin hadisi ya bada wannan ma'ana ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح wa وصالح المؤمنين محل أكا محل الشاهد محل الشاهد يا داتي لقنوان بابل ولا داتي بابل يا داتي باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب babin da ke bayani cewa akwai waɗansu musulmai da Allah zai karrama su girmama su ya saka su aljanna ba hisabi ba azaba ganin daman Allah ya rubuta ke ce wani da wani a shigar da su aljanna kuma ba wanda ya ce dan قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام سلام بن عبيد الله الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم يجي يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول أتكين الأمة سأقول جبو سبعين لا تجزاء الجنة با حسابي بزاء بنت شيء سبا بزاء تجن كيان سبا بزاء بني أقواتك سبا أصحك كوي سأجي سشبع الجنة فقال رجل سيوان متن يتي يا رسول الله يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم ka roƙan min Allah ya saka ni cikin waɗannan bayan Allah na kurai dubu saba'in da Allah zai ga dama ya saka su aljanna ba hisabi ba azaba qala sai manzo Allah ce, Allahumma ij'alhu minhum Allah ka saka shi cikin ya samu shiga ko bai samu shiga ba thumma qama akharu sai wani kuma ya tashi ya riga ba sa su. فقال سيدي يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه كروكا من الله يسكنني ما أشكنس قال سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي سبقك بها أكاشا أكاشا يا رجاك لإتا to biha alkinaya tarjiu ila maza wannan addu'a kwaya ɗaya ce aka ce ayi mawan alfarma to wani ya riga ka an bashi to sai kai ka hakura manzo Allah bai ce ba ka cikin su balle je da bakin ciki zaka ce wannan addu'a kwaya daya rak wani ya riga ka sai ka in shiga aljanna ta wata hanya kenan ko kai ta faman sallah azumi zakka yiyarwa menene da menene baki daya ba a haramta maka shiga aljanna ba insha Allah za ka shiga amma ba sababin wannan addu'a in wannan addu'a ce wani ya riga ka قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سميت محمد بن زياد قال سميت أبا هريرة يقول سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع in ya Allah da yake fiyayyen halitta sai abin da Allah ya ba shi izini yake yi waye sai sai shi zai abin da ya gara ranar tashi da kiyawa sahabi ne sai manzon Allah rukun Allah ce addu'a ba ya dace kuma wani ya riga ka ba zai iya yi ba sai da izinin Allah izinin da aka bani kuwa ɗaya ne addu'a ɗaya ce in ya zama da sahabin manzo Allah manzo Allah da iya ce bai ce zai shiga da kowa ba waye ne ke duk wanda ke bin shi duk zunubin da ya zai shiga da shi aljanna ala dole Qala حدثني حرملة بن يحيى qala أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكي ناجي من الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرشي يدخل من أمتي زمرة هم سبعون ألفا manzo Allah ce wata jama'a cikin al'umma ta dubu saba'in za su shiga aljanna tudhi'u wujuhuhum fusake suna haske fuskar suna haske idza'at al-qamari lailatul badri yadda ta hasken wata daren goma sha biyar qala abu sai abu hurairu ce fa ukashatu ibnu mihsan al-asadi sai wani bawan Allah mai rabo ya tashi ya faye farbiyar ga kowa tashi yarfa'u namiratan alai yana ɗauki da mayafinsa annamira niza'un mahdutun bil abyad wal aswad wal ahmar in kaje sun ce annamira sifa ko riga ko bargo ko kwarjalle aka yi zane aka yi zane aka yi zane fari da baki da ja sai jikin sifar ta zama kamar jikin damusa to shi sa ake cewa namira wa qala sai ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da yaji manzo Allah ya faɗi haka ko yana wani ne ko yana sai taso a gurguje da mayafinsa ko yana jin kasa ko menene yaji ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhu tarokan min Allah ya kasani a cikin su wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ij'alhu minhu thumma qama rajulun min ansari sai wani mutum cikin lansarawa ya tashi وقال سيدي يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت بها أبقاشا هذا kowa da arzikinsa Allah ya tsaga maka ba zai wuce ka ba a lokacin arzikin wannan addu'a yaushe ukasha da lokacin ukasha da ya taso zai zo wajen manzon Allah karatu kowa a je ko jin nasiha ya taba tunanin akwai arziki da Allah ya rubuta masa bai taba sani da haka bai taba tunani ba amma da yake arzikin sa ne wannan addu'a da manzon Allah zai arzikin sa ne ana fada ne tashi ne ya manzon Allah ma'ana ya riga kowa kenan to Allah ya kaddara arzikin sa ne da bolan tsarin ya riga shi ke nan to amma da yake arzikin sa ne da Allah ya rubuta masa sai Allah ya bashi iko ya tabi kowa kowa da iya tashi magabannin sa sai tashi je roƙa addu'a Allah ya bashi addu'a قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أيوة قال حدثني ابن يونس أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا زمرة واحدة منهم على سورة القمر يتي الأمة دبو سبعين تجين الأمة موضع الله رسول إذا سجد الجنة سألنا قوة نأتي سفتك كمان حتى وتا درجة مشاهدة قال حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المؤتمر عن هشام بن حسان عن محمد عن محمد يعني ابن ابن سيرين قال حدثني عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قالوا شستي ومن هم يا رسول الله suwa ne ne waɗannan dubu saba'in da za su shiga aljanna da gairi sami? Kala. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce humul ladina la yaktawuna su ne waɗanda ba su kai ba su lalal ولا يسترقون باسا نما ايو سرقيا وعلى ربهم يتوكلون سنا دوغرا ني غبا ubangiji فقام عكاشة فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال سبقك بها أفاشا to wannan riwaya an kawo bayani an ce mutum dubu saba'in to da aka kawo sifan su aka ce sune ne waɗanda ba su kaza ba su kaza ba su kaza. to adadin zai tsaya kenan kan dubu saba'in ko ko a'a duk wanda aka samu da wannan sifa zai shiga ha aka ce sab'una alfan dubu saba'in shin wannan adadin kai an kage shi dubu saba'in su kadai ne a cikin wancan hadisi haka ya bayyana wanda ya karu to ai an samu tsari kenan ko an ce dubu saba'in sai sai a roƙa Allah na zama cikin su sai aka roƙa masa Allah ya zama cikin su yanzu aka saka shi ciki ko da ma yana cikin dubu saba'in da aka yi lissafi eh yana ciki dama ko yanzu ne ya shiga in yana ciki dama ina ma'anan ya ce abu min Allah da zama cikin eh? to me yasa manzo Allah ce Allahumma ij'alhu minhu رواية eh? اللهم Allahumma منهم ده da أنت منهم والنين wanne ne yafi bayani ah. anta minhum kana cikin su abin anta minhum labari kana cikin su Allah ka saka shi a cikin su addu'a ce addu'a manzo Allah ta rabbiya ce labarin da gaskiya gaskiya ne abinda ake nufi shine dubu saba'in din nan su ne adadin dubu saba'in ko ɗaya ba zai karu ba in su kowa ya yanki kauna ya daina iya yawo ya hakura ya bi ya bi iyayensa ya kyauta sama ya samu ko ko a'a sifar da aka fada da duk wanda ya zo da wannan sifa zai shiga ciki humul ladina la yaktawuna sune waɗanda ba sa yin kai wala yastarikuna ba sa neman ai musu ruqiya ba wai cewa wayannan abubuwa sun haramta bane sun halatta amma saboda tsananin dogaro ga Allah madaukakin sarki ba sa yi shine yasa suka samu wannan daraja to adadin ake nufi ko ko sifar dubu saba'in to in aka samu wanda ya siffatu da haka kamar yadda yadda suke ba zai shiga ba kenan eh? فقال يا نبي الله قل الله يجعلني منهم قال سبق فبيعه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا حاجب قال حدثنا حاجب ابن عمر أبو حسين الثقفي قال حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وإن باسا شمت شمت ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا من قال لك والله متن جبو سبعين من الأمة تغسل الجنة أو سبعمائة ألف أو سبعمائة ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال الشك من الراوي ليس من نفس الحديث قال يتي متماسكون آخذ بعضهم بعضا wannan dubu saba'in za shiga aljanna suna rake da juna wanda ba zai saki wani ba na farko ba zai shiga sai na karshe ya shiga na karshe ba zai shiga sai na farko ya shiga baki ɗaya su za su shiga حافظ بعضهم بعضا لا يدخل حتى يدخل حتى يدخل zai shiga ba sai na ƙarshe ya shiga wujuhuhum ala suratul qamari su daren قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير yace na kasance wajen sayyiduna sa'id ibn فقال سيد سيدنا سعيد بن جبير يتي أيكم رأى الكوكب الذي قبض البارحة wane ne a cikin ya ga taurarin da ya faɗi jiya na aiwata na sai kamar taurari ya faɗi ko yace نينا ya ni na gani a cikin dare ne tsakar dare ke na kamar karfe uku na dare ko biyu ko hudu sai ce na gani to amma saboda tsantseni da war da tawazu yace amma fa ba wai ina sallah bane duka ba wai ibada ce ta tashe ni ba lokacin annazari kada ka taba tsammanin cewa ibada ce ta tashe ne abin da ya faru kunama ce ko mace ya harbe ne. sai na ji zafi shi ne na tashi abin da ya hana barci bacci kenan na gani don kar ka dauka cewa ibada nake yi tare da cewa sai ta yi yana ibada kuma ba yadda za a yi kunama ta harbe shi ya tashi yana jin zafi bai koma ga Allah ba amma wai dankar a ce kaza kaza ina ga masu cewa su ne su ne ثم قلت sa'an nan sai na ce amma inni lam akun fi salati amma ba wai cikin ba sallah nake ba wa na tashi ne dan kiyamul layli ba walakin ni nujibtu abin da faru kunama ce ko maciji kunama ce ta harbin ko maciji ya harbe kana fa ma sana'a sai ce to da ma ta harbe ko maciji me kai قال قلت افترقيت سنتي ناني من اي من رقيه ثم قال لا رقيه الا من عين او حمى mun babu abin da cancanta da ai masa ruqya sai zafi na zazzabi na ciwon maita ko na bai kama mutum ko kuwa a'a wata dabba mai dafi ta harbe mutum ko ba ce ko kuna ba to za a yi ruqya saboda Allah ya kawo sauki al'amari sai ce istarqaitu yace ruqya na ne ma aka ne qala fama hamalaka ala zalik yace me yasa kai maka kai ruqiyya in kuka nemi akai maka qultu hadithun haddathanahu sha'bi yace ai ba na ruqiyya ne haka dan kaina ba ina da nafsi ne wani hadisi ne sha'bi ya bamu labari qala yace wa ma Sha'abi sha'bi muhawara ta ci gaba yace me Sha'abi ya faɗa muku قلت سيدتي حدثنا عن بريدة شعبي أن Hadisi daga بريدة ibn al-husayb al annahu qala shi yace la ruqyata illa min aynin aw huma ba a babu abin cancanta a maka ruqya sai dai in abu na maita ko kambun baka ko na abu ya kama mutum ko wata dabba mai guba ta harbi mutum فقال قد احسن من انتهى الى kai ka kyauta duk wanda ya tsaya kan abin da ya sani ya kyauta kuma Allah ya tausaya mana ko ya Allah yanda ka tausaya mana kuma Allah kai mana kyakkyawan zabi ka zaba mana shugaba da zamu tsara kuma zuwa ولكن سيدتي حدثنا ابن عباس كيف da كنفس تجد أنت لا رسلة إلا من عين أو هما sai shi kuma mai ruwa mai ba da labari yace walakin sai da cewa ni kuma haddathana ibn abbas abdullahi ibn abbas ya ba mu hadisi عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى من الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم يتي عرضت علي الأمم أن نونا من الأمومي الأمة الأمة وانا منظور وانا النبي وانا منظور جماعة سا وانا منظور جماعة سا أقيم منظور الله فاريكي أنا نونا مسا قواني دا الأمة سا قواني دا الأمة سا منظور الله فرأيت النبي ومعه الرهب sai na ga wani annabi yana tare da jama'a wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulani wani annabi kuma mutum ɗaya kadai ya bi shi wani mutum biyu wan nabiyya laysa ma'ahu ahad wani annabi ma bai samu wanda ya bi shi ba ya yi kira ya yi wa'azin a cikin dare a cikin zai ya karanta bulugul maram ya karanta riyadul salihina ya yi fushi ya hakura ya yi zage zage ya hakura ya yi bai samu ko mutum ɗaya ba to ya za ka yi kuma annabin Allah ne ko manzon Allah ne amma kai ka ce sai ka samu kowa jama'a kowa ya ji in rufi ali sawadun azim manzon Allah na kalla haka sai aka nuna masa wani gungun jama'a duhun jama'a mai masu yawa fazanantu annahum ummati sai manzo Allah yake sai mun zafi cewa al'umma ta ce dan manzo Allah ya ce zai fi dukkan annabawa ranar tashin alkiyama faqila li fi asmin a'a haza Musa wa qaumuhu annabi Musa kenan da jama'arsa walakin unzur ila al-ufuq amma kalli sansanin sama ku gani wani bangare fa nazartu fa idza wa idza sawarun azim manzo Allah ce na kalla sai ga gungun jama'a masu dimbin yawa sai da wancan fa qila li unzur ila al-ufuq al-akhar manzo Allah ya ce kallina sai ga gungun jama'a sai da wancan sai aka ce a'a ai ba iyakacin su kenan ba idan ai ba a zo Kano ba ba dai ka da ba ai ba a kawo mutane jiga ba ko an kawo mutane zamfara aka ce ka kalli wani sansanin kuma ka gani sai da kuma gungun jama'a baki daya nan na ga taron jama'a nan na ga taron jama'a fa idza sawadun azimun fa qila li sai aka ce da ni hadhihi taba yin shirka ba ko su ne wanda suka yi jihadi kaza ko su ne wanda suka kaza manzon Allah dai bai fada bai ce mutum dubu saba'in فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صهبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكيل سوني صحابا من الله وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا بالله ko da su watakila sune ne aka haife su cikin musulunci ba su taba yin shirka ba da wa zakaru ashiya suka ambaci abubuwa da yawa fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna cikin waɗannan sai manzo Allah ya fito ya saki dawowa fa qala ma man ladhi taquduna fi manzo Allah ya ce menene kuke tattaunawa ne me faɗa ne me ake tattaunawa ne fa sai suka ba da labari wannan magana da kai faɗa ka tashi shi ne muku shiga duhu muke ka bincike wannan ce ko su ne sahabban ka kadai in zama na sahabban ka kadai ne to shi kenan wannan sai ko su ne waɗanda aka haife su cikin musulunci ba su bari shirka ba ko su ne ko su ne ko su ne fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a a dabba nan abin yake ba wannan ya kawo cikakken bayani ko su ne sahabban ka ko su ne aka haife su a cikin musulunci ba su taɓa shirka ba ko su ne sai ce humul kawo ko suna ko adadi humul ladzina la yarquna su ne waɗanda ba sa yin rukuya wa la yastarquna ba sa neman a yi musu asin wa ta'lil salat su ba sa yi su ba sa neman a yi musu wa la yatasayyaruna ba sa tamfe tamfe wannan abin da ke bata asida na fita na hadu da mage ko bakin kare ko mai ido daya ko ba su kafar daraja ko za a yi auri shi kudin sa ya kare ko ya babu alaka tsakanin matan da ta aura da jan kafa da bakin kare ko farin kare ko mai ido daya ko mai ido uku ko mai ido dari ba alaka tsakanin arziki ka da waɗannan sai dai ka'ida ta shar'a musulunci ta ba ka dama in ka sayi gida ko ka haya gida baka ji daɗi ba sai ce bai dace ba za ka yi canzawa kana da halin wannan in kana da ƙarfi yi imani ba ruwanka da wa'annan in ka auri mace ba a zaman lafiya ba kwanciyar hankali kaza kaza kaza kasuwanci ya ja da baya menene da menene ne alaka tsakanin ita da arzikinka a lokacin da aka faɗa aka kaddara a cikin cikin mahaifiyarka ina take a lokacin da aka kaddara za ka samu bala'i kaza Allah kiyaye za ka samu kaza ba ta ba alaman ta ba alaka tsakanin wannan to amma raunin imani yana kawo sai mutum ya riga gani kai wacce da na aura kuɗi na ya kare kasuwanci mai gida na ya kore ni ko mota ta fadi ko a duk in mutum na da karfin imani abinda ake so mumini ya zama yana da karfin imani ya fi karfin wa'annan abubuwa duk da shi ke zuwa yana saka mutane wala ya tsayyaruna ba sa camfe camfe in za ka kasuwa ka fita bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah in za ka yi kaza ka fa duk abin da kake bukata kai addu'a inda kake bukata manzo Allah ya nuna maka ba a ruwan da cewa ka nemi sa'a a fita ko ka fita ba ai sai a ce maka as-sayfu as-saku min al-kutubi fi haddi al-hayr bayna bayna al-jidd wal an karanta muku shugaban khalifa da kafirai suna kawo hari ana tambayar masu boka sai ba tukunna kar ce a ah, ga shi nan sun kawo sun zo turai za ga nan sun zo a kabu ga za su zo mana a biyu ke ku ce sai an ba da sa an ba da sa sai ce a fito da makamai a je aka rabu da malaman boka da sa'a su da rashin sa'a su dukkan su ba su da sa'a aka fita aka je aka yi yaki aka ci su yaki aka kore su sa'annan sai mai mawaki ya zo mai waka kawo kamar ko abu fura sai ko yake as-sayfu asdaqu amba am min al-kutubi ka zare takobin ka je ka yaki kafirai arne ya fi tabbatar da gaskiya da mai wanda zai je duba ya ce akwai sa'a ba sa'a akwai sa'a na wajen Allah wa man nasu illa min indillah ba sa yin tamfi tamfi wa ala rabbihim yatawakkaluna suna tawakkuli ne ga ubangijinsu sifar da aka faɗa kenan su ne wanda ba sa yin rufiya ma kansu ba sa neman a musu ba sa tamfi tamfi wa ala rabbihim yatawakkaluna suna dogara ne ga ubangiji to wa'annan sifofi in mutum ya dauke su yayi shine muke tambaya zai shiga cikin wa'annan shi ma ba za masa eh, eh, ba za mai ba ko ko a'a an kulle wannan da wa'ancan eh eh, eh. kan min Allah in shiga cikin su ikaro kan min Allah in zamo cikin su sai ce wannan addu'a kwaya ɗaya ce rak wani ya riga ka an rokan masa kuma ba ba da izini na ƙara addu'a ta biyu shiga cikin su da wannan addu'a an gama dan yace in tastaghfir lahum 70 marra sai ce me yace da na san na ƙara 71 za a gafarta musu da na sai suka ce ai adadin da ake fada ba ana nufin ainihin adadin bane sai ta yi haka ana buga misali ne saboda larabawa adadin saba'in yau kaza so arba'in so ko kai cikin hausa kana magana ai yi su so ya fi so dubu ya fi a kirga ya fi kaza kaza kaza ana karan ana kawo adadin ne dan a nuna girman abin da kan ba abin shin ana nufin wannan adadin shine iya ko ko a'a za a samu sama da haka to shine abin da ba. za a samu sama da haka to shi kenan Allah ya sa kai da kabo da kofar kai ma ka shiga kuma Allah ya saka mu cikin baki daya ko da yake kofar ta riga ta rufe ka kaba ta lokacin ta. fa qama ukkaja ibn mihsan fa qala ud'u Allah an yaj'alani minhu fa qala anta minhu kana cikin su anta minhum bi mujibi hadha du'a aw anta minhum musabbaqan kana cikin su tuntuni ko ko kana cikin su da wannan addu'a eh to in yana cikin su da wannan addu'a addu'a ce ta shigar da shi a cikin su ba wancan sifa ba dan riwaya Allahumma ij'alhu minhum Allah ka saka shi a cikin su har yanzu ba samu jawabi warkake wanda zai eh albarkacin addu'an ya shiga ko ko wancan sifofi da aka fada su suka saka shi فقام ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله يجعلني منهم وقال سبقك بها أكاشا sai ce wa ala rabbihim suna tawakkuli ne ga ubangijin to menene tawakkuli din ha babu kauni hadhihi umma nisfu ahli janna ma'ana tawakkuli shine ka rike da sabubban da duk aka ce kai riko da su kai riko da su sa'annan zuciyarka ta nasu sai Allah kadai ke iya shi ne ka tawakkuli amma kana kwanci ba ka zuwa aiki kace kai kuma ku ji duk kace aza mutawakil laita mutawakil kana kwanci ba za kana zaman kashe wando kace arzikin ka zai zo maka arzikin ka sai na Umar yace Allah baya sauka baya arzikin baya hadarin kuɗi Allah ba zai hadarin sama ne rori su ba ka tashi ka ji janguza janguza ka ji bata bata ka ji gizawa-gizawa kura kana sai kana kiyakiya ko ka je kai da ku to sai ga Allah ya sauka maka da arziki ya kama arzikin ka amma kana kwace ba ta yi suka ce ba tawakkuli kenan ba tawakkuli ka tashi ka je bata za ka je gezawa za ka je janguza za ka je ina za ka yi yaya za ka yi duk ka je kasuwa ne ka je ka sa'annan ka dogara cewa duk waɗannan abubuwa da kake sabubba ne ba su isa su azurta ka ba saboda inna allaha huwa razzaq dhul quwwatil matin to shine kai tawakkuli kenan daidan tawakkuli a shar'anci wace ce Eh. ai kai ka ce eh zai iya ai eh, to ya gaji a kana son a ja da kai ne a ce ma eh ko a'a a to sai kai kokari sai kokari sai kokari za ka shiga cikin insha Allah ko baka shiga cikin dubu saba'in ba abin da ake so ka dai shiga aljanna ko zan dai da shiga cikin dubu saba'in قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن محمد ابن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم ثم ذكر الحديث نهى حديثه شيء ولم يذكر اول حديثه shi yasa aka ce duk inda jama'a suka taru a majalisin manzon Allah kenan da ya faɗi magana ya tashi sun iya sun yi hakuri sun shiru har sai da ya dawo wannan yake ko kaza ne dan adam ba